Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan radio hausa boh da ke karkashin hausa tv daga tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta juma'a Haji babba rana to abin za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na duniyarmu a yau daga nan sai ra'ayoyin masu sauraro sannan a saurari shirin nan na koyi harshen farisanci sai mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu don mu ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu ga labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce hare-hare kan zirin gaza daga ƙarshe zai zama wata nasara ga falasɗinawa kan haramci ƙasar isra'ila a ƙasar pakistan gwamnatin ƙasar ta kama shugabannin jam'iyyar pti ta tsohon firaministan ƙasar imran khan da dama sannan a najeriya kuma za ku ji cewa hukumar jarabawa ta jam ta ce za ta taimaka wa ɗaliban da suka dawo daga ƙasar sudan shiga jami'o'in ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa hare-haren da hamfi ƙasar isra'ila take kaiwa kan yankin zirin gaza a ƙasar falasɗinu da ta mamaye a wannan karon ma zai ba wa falasina wata nasara daga ƙarshe tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kan'ani yana faɗar haka a shafinsa na twitter a safiyar alhamis ya kuma ƙara da cewa al'ummar falastinu al'umma ce wacce aka zalunta tun fiye da shekaru 70 da suka gabata don haka ya kamata shugabannin kasashen duniya musamman majalisar ɗinkin duniya su yi allah wadai da hamshi ƙasar isra'ila kan ta'asan da take aikatawa ya zuwa yanzu ne falasinawa kimanin 25 ne aka tabbatar da shahadarsu daga cikin har yara ƙanana da kuma mata a hare-hare kan wurare fiye da 200 wa'anda jiragen yakin hamshin ƙasar isra'ila suka kai kan yankin zirin gaza daga ranar talatin da ta gabata har ila yau mayakan dakarun saraya quds na kungiyar jihadul islami sun mai da martani da ɗaruruwan makamai masu linzami kan biranen yahudawa da matsugunansu ko a safiyar alhamis jiragen yakin hamshin kasar isra'ila sun kayi hare-hare kan yankin nazirin gaza inda suka kashe ali hassan ghali kwamandan bangaren makamai masu linzami na saraya kudus da kuma wasu mutane biyu tare da shi a hare-hare na baya-bayan nan dai yahudawan sun kashe kwamandojin jihadil islami har guda hudu ya zuwa yanzu gwamnatin kasar pakistan ta baza sojoji a duk manya-manyan biranen kasar don kwantar da tarzoman da magoya bayan tsohon firaministan kasar suka tayar kuma ta kama shugabannin jam'iyyarsa ta pti da dama tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto tsohon minista harkokin wajen kasar a gwamnatin imran khan wato shah mahmud karashi yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa jami'an tsaro sun kama shi sun kuma kama shugaban jam'iyyar ta pakistan tahrik al-ihsan wato pti a takaice a ranar alhamis labarin ya kara da cewa jami'an tsaro a birnin islamabad sun kama wasu shugabannin jam'iyyar guda biyu a ranar laraba wato asad umar da kuma fawad chowdhury kuma an kama chowdhury ne jim kaɗan bayan da ya kammala hira da 'yan jaridu a birnin har ila yau tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ta pakistan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta pti su gudanar da zanga-zangar lumana a duk faɗin ƙasar inda suka ga damar yin hakan ya kuma musanta farfagandan gwamnati mai ci kan cewa su masu tada hankali ne a ranar laraba da ta gabata ce dai aka kama imran khan a cikin kotu tare da zarginsa da cin hanci da almundahana kuma manufar gwamnati mai ci in ji jam'iyyar ita ce haramta masa tsayawa takarar zaben da za a gudanar a nan gaba a kasar a shirye-shiryen da ake yi na rantsar da sabon shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan mayu da muke ciki a tarayyar najeriya hukuma mai kula da zirga-zirgar jiragen sama na najeriya fan a takaice ta buƙaci dukkanin masu jiragen sama wanda aka ajiye su a tashi jiragen sama na namdi a zikiwe ta ƙasa da ƙasa da ke abuja da su ɗauke jiragensu zuwa wasu tashoshin jiragen sama a cikin ƙasar saboda matsalolin tsaro jaridar leadership ta najeriya ta nakalta hukumar fan tana faɗar haka a wata sanarwa da ta fitar a ranar takwas ga watan da muke ciki wato a ranar talatin da ta gabata ta kuma buƙaci a ɗauke dukkanin jiragen sama da suke tashar jiragen sama na namdi a kafin ranar 22 ga watan mayu da muke ciki a ranar 29 ga watan mayu da muke ciki ne dai za a rantsar da zababben shugaban ƙasa ahmad tinubu na jam'iyyar apc da kuma zababbun gwamnoni a jihohi da dama kabir muhammad manajar hukumar ta pan a arewa ta tsakiya ya bayyana cewa sun ɗauki wannan matakin ne don tabbatar da tsaro a ranar bukukuwan rantsar da sabon shugaban ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar jarabawa ta jami'o'i na najeriya wato jam a takaice ta amince ta taimakawa ɗaliban jami'o'i da suka dawo ƙasar daga ƙasar sudan su ci gaba da karatunsu a cikin jami'o'in ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto shugaban hukumar jarabawar profesa ishaq oloyode yana faɗar haka bayan ganawarsa da tawagar jami'ar hukumar 'yan najeriya a ƙasashen waje wato nidcom a takaice ƙarƙashin shugabancin shugabar hukumar mrs abike da biri erewa a abuja oloyede ya kara da cewa hukumar jam za ta tsara yadda wa'annan ɗaliban za su ci gaba da karatunsu a jami'o'in ƙasar hukumar nidcom dai ta ce ya zuwa yanzu an dawo da 'yan najeriya kimani 1,730 daga ƙasar sudan da dama daga cikinsu ɗaliban jami'o'i ne wanda suke son ci gaba da karatunsu a jami'o'in ƙasar kafin ganin yadda lamura za su kasance a ƙasar ta sudan a bangaren wasanni kuma a wani zaben raba kaso na kungiyoyin kwallon kafa 24 wanda za su shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta afc 2023 a birnin doha na kasar qatar na wannan shekaran a ranar alhamis ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar iran ta fita a kaso na uku wanda ya kunshi ƙasar ta iran haɗaɗɗen daular larabawa hong kong da kuma falastinu kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya ce time milli ta kasar iran ta fita cikin kaso na uku wato group c inda za ta kara da haɗaɗɗen daular larabawa hong kong da kuma falastinu don fidda wa'anda za su je zagaye na gaba sauran kason dai sun hada da group a wacce ta hada da kasar qatar china tajikistan da kuma lebanon sai group b wacce ta hada da australia uzbekistan syria da kuma india sai kuma group c wacce ta hada da iran haɗaɗɗen daular larabawa hong kong da palestino sannan group d wacce ta hada da japan indonesia iraki da kuma vietnam sai group e wacce ta hada da korea ta kudu malaysia jordan da kuma bahrain sai kuma group f wacce ta hada da saudiya thailand kirgizistan da kuma oman ƙungiyoyin ƙwallon kafa guda biyu na farko daga kowane group ne za su shiga zagaye na goma sha shida don fidda gwarzo da mabiyanta a gasar afc 2023 wanda za a gudanar a birnin doha na kasar qatar a cikin wannan shekarar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla yanzu ga shirin na duniyarmu a yau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 amsa a cikin shekarun da suka gabata ana iya lura da yadda aka samu koma baya da taɓarɓarewar alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a fuskar siyasa da harkokin wajen ƙasashen da kuma yadda aka yi ƙoƙarin cusawa ƙasashen munanan tunani inda a cikin ɗan gajeren lokaci a halin yanzu aka fara samun kyautatuwar alaƙa da kusanci tsakanin ƙasashen a hukumance da kuma halin zamantakewar al'ummansu waɗannan matakan ci gaba da aka samu a tsakanin kasashen yankin sun yi kama da wata sabon ƙawancen alaƙar siyasa amma irin wannan kyakkyawan mataki yana zuwa ne ba tare da ɗaukan matakin bai ɗaya ba ko bayan gudanar da zaman tattaunawa a tsakanin su da nufin ganin an samar da ruhin zaman lafiya da kyautatuwar alakar jakadanci da na zamantakewa a tsakanin gwamnatocin ƙasashen ba lamarin da wannan alaƙa a tsakanin ƙasashen yankin ke da fuskoki biyu masu muhimmanci da za su iya wanzar da wani tubali na gina ingantacciyar alakar jakadanci da na zamantakewa da za su kunshi kasashen larabawa da waɗanda ba larabawa ba masu makwabtaka da juna akan asasin maslahar da ke tsakanin su a fagen rayuwa hakika bullar irin wannan maslaha za ta rusa bakar siyasar kasashen yammacin turai da amurka ta rura wutan sabani da rikici a yankin kamar yadda a shekara ta 2017 kasar amurka ta kitsa wani munafinci da zai raba fahimtar juna da kyautatuwar alaka da suke tsakanin kasashen yankin da sunan samar da rundunar tsaron kai a yankin gabas ta tsakiya mai take kamar kungiyar tsaro ta nato da kasashen larabawan yankin wanda kuduri ne da aka tsara tun tsawon shekaru hamsin na karnin da ya gabata da ta kunshi haramtacciyar kasar isra'ila kuma rundunar za ta gudanar da ayyukan ta ce a fuskan soji tsakanin kasashen na larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila musamman da nufin kalubalantar makiyarsu kasar iran da magoya bayan ta a yankin sakamakon haka gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump a watan janairun shekara ta 2020 ta shelanta shirin zaman lafiya da babban makasudinsa ya ginu maganganu kan kyautata alaka tsakanin kasashen larabawa da haramtacce kasar isra'ila da yin watsi da batun haƙoƙin al'ummar falastinu lamarin da wasu kasashen yankin suka kalubalanci shirin da cewa ƙoƙari ne da ke matsayin babbar barazana ga matakan tsaron yankin musamman yayin shelanta shirin kan tunanin aƙida a matsayin tushen gudanar da rayuwa da fahimtar addini wannan shiri ya fuskanci rashin amincewa karara daga bangaren kasar masar bayan da ta dube shi a matsayin watsi da sharuɗan zaman lafiya na adalci kamar yadda kasar saudiya ta nuna amincewarta da shirin tare da ganinsa a matsayin abun damuwa da zai yi mummunan tasiri a fagen matakan tsaron yankin da al'adun musulmi tabbas yunkurin kasashen yamma musamman amurka bai tsaya a nan ba sai dai ya fara ne da tunanin kafa sabuwar kawance mai kama da yarjejeniyar yar bagadaza da aka bullo da shi a cikin shekaru hamsin na karnin da ya gabata mai ɗauke da manufar kunna wutar rikici tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da juna da kuma yin watsi da duk wani yunkurin samun 'yancin kai da zaɓa wa kai makoma mafi dacewa a mahangar al'umman yankin a wannan karo ba zato ba tsammani zaman taron taimakekeniyan bagadaza na partnership corporation da ya kunno kai a shekara ta 2021 ƙarƙashin sanya idan ƙasa kasar faransa duk da cewa an cire sunan haramtacciyar kasar isra'ila cikin mahalatta taron tare da amincewa da matsayin rashin gayyatar jamhuriyar musulunci ta iran saboda matsayin ta kan rawar da take takawa na nuna kyakkyawar fata da abokanta a alakarta da kasashen siriya da yemen a kowane hali an kwadaitar da kasashen yankin tsananin zurfafa ra'ayoyin bin manufofin kasashen yamma amma babu ɗaya daga cikin kasashen da ya samu ci gaba mai inganci da ke son son samu sai dai ma aka san haka inda ƙawayen ƙasashen yammacin turai suka fuskanci shinge da fahimtar ire-iren haɗarin da suka shiga wannan yana daga cikin ginshiƙai da suka zaburar da ƙasashen yankin ɗaukar ingantaccen hanyar ƙimanta dangantakar da ke tsakanin su musamman ganin yadda gwamnatin amurka take ƙoƙarin rusa duk wata hanyar warware rikicin ƙasar siriya ta hanyar siyasa ko kuma ƙara tarwatsa harkokin ƙasar libya tabbas kasar masar ta gwada arewarta a fagen biyayya ga kasashen yammacin turai da amurka wajen bin kiraye-kirayen su na daukan matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda ta takaita da yunkurin riko da kulla yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan lelan tasu a yankin gabas ta tsakiya wato gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan da ta gaji da gudanar da yaƙi ta hanyar komawa ga matakin diflomasiya amma duk batun sulhuntawa da yahudawan hayuniya bai kai ga cimma yarjejeniyar kulla alakar jakadanci karkashin ginshikan matakan siyasa da na al'adu ba ballantana na tsaro tunanin kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin masar da haramtacciyar kasar isra'ila bai tsaya a nan ba inda kasar ta masar ta ɗauki matakin dakile duk wani shirin amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila a 'yan shekarun baya-bayan nan na ƙoƙarin kafa wani ƙawancen soji ko tsaro da nufin tunkarar iran kamar yadda tsohon shugaban kasar kasar ta masar hussein mubarak iki amincewa da kiraye-kirayen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da neman hada karfi da karfe tsakaninta da sauran kasashen larabawa domin karfafa bakar siyasar amurka kan iran domin mayar da ita saniyar ware tare da cutar da ita ta kowane bangare ba tare da la'akari da rashin dalilai na hakika da za su sanya kunna wutar rikici da tashe-tashen hankula ba amma duk da haka an samu haɗin kai tare da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin kan goyon bayan ɗaukan matakan tursasawa kan ƙasar iran da kusato da ƙasashen yankin wajen ƙara ɗaukan haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayar ƙawa kuma aminiya baya ga ƙoƙarin ƙarfafa hasashen yankin kan aiwatar da alaƙar siyasa da na tattalin arziki da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da mayar da wasu ƙasashen saniyar ware musamman waɗanda suke tare da iran ko suke tsantseni kan shiga rigima da ƙasar hakika taron koli da kasar saudiya ta shirya da sauran kasashen larabawa a watan janairun shekara ta 2020 ya kasance matakin farko na dawo da kyakkyawar alaka da wanzar da sulhu tsakanin kasashen yankin da kokarin yin watsi da duk wani batun rikici da rashin fahimtar juna kuma zaman taron ya samar da tushen kafa taswirar neman sulhu da daidaito tsakanin kasashen na larabawa da nufin kare manufofin kasashen na nisantar tasirantuwa da zugo sulhu ko tunzura wani bangare kan wani na daban domin farfado da ruhin sulhu da kusanci da za su kai ga samar da taimakekeniya a fagen bunƙasa harkar tattalin arziki kuma al'amarin bai tsaya a kan batun harkar tattalin arziki ba kawai har ma ya shafi harkar bunƙasa kyakkyawar alaka tsakanin ƙasashen saudiya masar qatar turkiya haɗaɗɗiyar daular larabawa baya ga jinjinawa ƙoƙarin sulhuntawa tsakanin iran da saudiya a wancan lokaci yarjejeniyar ta ƙara samun mahimmanci ne ta hanyar ƙarfafa matakai masu mahimmanci waɗanda baya ga ɓangaren addini da na al'adu ƙasashe da dama na yankin suna da ƙarfin faɗa a ji a fagen harkokin siyasar duniya don haka ƙasar saudiya ta kafa wata tawagar diflomasiyya tsakanin masar da turkiya da kuma iran da za su taimaka a fagen warware matsalolin rashin jituwa da saɓani tsakanin ƙasashen yankin da kuma ƙoƙarin toshe duk wata baraka da za ta janyo tsoma bakin kasashen yammacin turai da amurka baya ga karfafa aniyar samun damar dogaro da kai masharhanta suna ganin samun matsakaicin sulhu a yankin na iya wadatarwa a wani mataki amma ba zai magance wata matsalar a wani mataki ba don haka wannan lamari ba zai wadatar ba a yanayin sauye-sauyen dambaruwar siyasar duniya misali bullar kalubalen rikici da ke gudana a kasar sudan duk da waɗannan suna buƙatar ci gaba a fagen ƙarfafa tsarin kiyaye maslahar dukkanin ɓangarori sannan dukkanin bangarorin sun yi kokarin tsara kyakkyawan manufofinsu da nufin bunƙasa maslahar yankinsu lamarin da ke buƙatar wani gawurtaccen shirin siyasa a yankin a wannan yanki na gabas tsakiya akwai buƙatar samun fahimtar juna da ƙarfafa kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙungiyoyin yankin musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link majalisar ƙasashen larabawa da suke yankin tekun farisa ta golf corporation council da ƙungiyar ƙasashen turkawa ta organization organization of turk states inda za su samar da wata alaka ta bai daya a tsakanin kasashensu wanda hakan zai haifar da dami ido musamman a fagen samun damar daidaito da rage tasirin tsoma bakin kasashen waje a harkokin kasashensu tabbas ire-iren waɗannan matakai su ne za su karfafa kasashen yankin da samun damar tunkarar duk wata barazana da take tunkarar al'ummunsu a nan muhimmancin yin tunani a cikin wani nau'i na haɗa kan al'amuran da suka shafi haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku gamayyar kungiyoyin fafutuka ta M Sosondo a jamhuriyar Nijar ta buƙaci a gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu a gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar kan badakalar nan ta sayar da uranium ta bayan fage da ake warkabi da uranium gate. Wani bincike ne na ƙasa da ƙasa ya bankaɗo bayanan da ke nuna alamun hannun tsohon shugaban kasar Alhaji Muhammadu Isufu a kalar ta sayar da ton 2,500 na karfen uranium ta bayan fage a shekarar 2011 inda ake zargin ya karbi kudi dalar Amurka miliyan biyu da dubu a matsayin kamasho wannan shine maudu'in da muka nemi jin ta bakinku ku a wannan ranar malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Eh, assalamu alaikum POH muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawali na banki mai nasara babul gwaron gwabashi a jamhuriyar nijar jihar da magaran babul gwaron gwabashi hakika ga muryar kungiyoyin fararen fula ta kasar nijar wato su asande akan zargin tsohon shugaban kasa alhaji isufu muhammadu akan zargin almundahana da dukiyar al'umma dukiyar kasa wannan zargi ne da baya da tushe kuma yana da kyau babbar kotu ta kasa da kuma manyan kungiyoyi da su dau lauyoyi da masu masu bincike na gaskiya domin a binciko gaskiyar abin da ke faruwa domin bincike ne kadai zai tabbatar da abin da ake zargin tsohon shugaban kasa da shi domin gudun da na sani ina yana da kyau a samu ƙwararru akan harkar bincike su binciko gaskiyar abin da ke faruwa domin gudun nadama domin gudun da na sani kuma muna goyon bayan ku emsu a sande kuma ga mu a gefe mun zara ido muna kallon shugaba bazum mu ga kuma gaskiyar abin da bincike zai tabbatar mu ga bazum ya yi ba sani ba sabo bincike ne kawai zai tabbatar da abin da ke faruwa kuma an ce ciki da gaskiya ka ba ta hudawa to Allah dai ba mu zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya tashi lafiya POH Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar ga gawon kwalliya da magaram. E, na shigo shirin nan domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan maudu'i da kuka dora kan baddakalar kudin uranium ko kuma ce uranium gate wanda ake zargin wato ainihin tsohon shugaban kasar mu wato Muhammad Yusufu da hannu a ciki. Ni jan hankali ne zan yi ga 'yan kasa ko ba gaskiya ba. E, shi babba babba ne ko ba gaskiya ba tunda al'amarin nan e, an fito da maganar sannan kuma ga su wannan 'yan kungiyar farin fula wato m sasande sun rubuta ma halsiya wato hukuma mai bincike akan cin hanci da rashawa ko almandana da kudin kasa bon sai mu ci har abin da suka bincika a kai idan bawan allah ne yana da hannu a ciki sai a kai abin bakin gaban shari'a eh, idan kuma baya da hannu to sai abin da hali dai ya kama ko ba gaskiya amma duk wasu maganganu bai kamata ba akan manya bai kamata mu dinga wasu maganganu wanda suke ba su dace ba shi babba babba ne ne kiran da zan yi kera shi zargi aka ce shi zargi baya zama laifi sai idan ya tabbata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa biya wasa mai magana aliyu nasarawa komin din galma eh mun samu bayani cewa a na zargin kuma shugaban kasa mamar isu ta hannun hanyar cin hanci da rashawa ta hanyar kasuwanci na hanyar ba kan doka ba To, Hausa sai mu ce shi da mata da wata duniya duk wanda ka kame da mulki to baka tunanin wani baka tunanin kowa. Iyakaci yanzu manun ya hita nunna in ya yi hidda kai ne shi hidda kai ne in kuma bai hidda kai ne ba sai a san hukuncin da za a mishi. Amma sai kan ce ita gare mu Nijar duk lokacin da kai na ka mulki dan ka kasa ka fartan kana ka mulki to kai na ka mulki. Duk wanda dan kasa ya lahi duk wanda dan kasa ya lahi in dai cewa suna adda hukuma mina za su yi sai dai a yi gyare-gyare kawai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 yanzu kuma ga afirka a yau afirka a yau masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawa kashi na biyu na batun warwasan da aka daka a gonakin dangin uhuru kenyatta tsohon shugaban kasar kenya a birnin nairobi duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar a yau za mu tashi ne a kan tambayar to dokta wannan yana nuna cewa ita siyasa wato bata da uwa bata da uba kenan saboda ana nuna cewa shugaban kasar kenya mai ci da odinga da kuma shi kansa uhuru sun taba yin aiki tare me ya faru kuma abin ya juye domin ci gaba da tattauna wannan batu mun sake gayyato dr ja'afar lawal da bai. masanin siyasar da kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kadunan najeriya ai kamar yadda ake magana ne na rashin tabbas din yanayin ta kai ga su yanzu talakawa a afirka sun fahimci cewa su wa'annan masu mulki a kowace ƙasa an ka duba wato muradin su karewa radin su suke haɓakawa ba wai ci gaban talaka ba shi yasa mafi yawancin lokuta in yanayi ya tashi irin wannan na tarzoma din shi talaka kan rufe ido ya hau mamun ga kawai gaskiya wannan kuma shine gazawa na 'yan siyasar afirka kwarai da gaske a duk inda muka duba za ka ga abin da ke gabansu ya za saba wato madafun iko tsakaninsu ba wai wato abin da zai sa talaka ya samu sauki ko kuma ƙasa ta ci gaba ba. To, Dokta Ɗanmaraya Jos mutumin garinmu ya taɓa yin waka ta talebura wanda yake cewa fatara mai sa a lalace da ƙi yadda ma ka sarrance yunwa mai kai maza kwance ta kashe ba sai da aibi ba. Wanda yin talauci ne haka ne a ƙasan Kenya nan, Dokta, gashi muna gani kaman kasan kaman tana da fannonin kasuwanci kuma kaman ta ci gaba a nahiyar afirka ito gaskiya ai talaucin irin na sauran kasashen afirka ne musamman kasashe irin masu arzikin kamar yadda muka magana irin su kenya din da su najeriya za a ga kusan talauci irin na kenya haka yake ma a najeriya akwai tsadar rayuwa akwai tsadar ilimi asibitoci da duk sauransu to yanayin babban shi kaɗan mu a najeriya yawanci akwai addini akan tausasa saboda jama'a al'umma sukan itibaki cewa allah ke komi to su ko kasashe mabambanta irin namu gaskiya kamar su kasashe irin kenya ɗin da su afirka ta kudu to matasan su ta kai ga rudewan ta kai ga yawanci sun saki ma addini don haka ba su da wata taswira ta tausasa zuciya duk abin da yanayi in ya ballo to haka na su amshe shi su kai ga yin tarzoma wadda sai ta kasa tabuwa da su mahukunta ya shi ne yanayin saboda yanayi na jari hujja dinnan ya rabke talaka a ko ina yake a afirka kuma yanayi ne na rashin tabbas hakika ga rayuwar kuma gashi al'umma na haɓaka sosai musamman su matasa ɗin. to dokta a cikin labarin da muke karantawa ana zargin shugaban ƙasa mai ci da ɗaukan nauyin wannan zanga-zanga gashi kuma har yanzu shi bai ce ofan ba kan wannan zargi da aka yi masa wannan ya tabbatar da zargin kenan to a gaskiya akwai zarge-zarge da dama yana so ya yi yunƙuri na ya rama musamman ganin yadda su 'yan adawa suka dinzira al'umma suka fito suka hana gwamnatin nashi sakat na kan tsadar rayuwa a sauransu to a shi ya zanna kawai shiru yin wani abu na ƙarƙashin ƙasa wanda zai iya karkata a fahimta da kuma kawo rudani a ƙasar. To, Dokta game da batun tsadar rayuwar nan, da gaske ne a kaushe a ƙasar Kenya inda akwai shi, wannan shugaba zai iya maganinsa? kuma zai iya maganinsa waɗannan 'yan adawa da za mu ce kamar uhuru kenyatta da kuma raila odinga suna wato hana ruwa gudu akan kawo wannan sassauci na wato matsalan rayuwa? Ito eh gaskiya duk wanda ya san yanayin ƙasar Kenya din ya san gaskiya akwai yanayi na tsadar rayuwa sosai. Kuma ga rashin sa'a da shi shugaba William Ruto ya yi na ansan mulki a wannan gaba wadda rayuwa ta ƙara tsada kwarai ba a kenya kaɗai ba a dukkan sauran kasashe muka gani a muka duba yanayin tun daga da ashirin an san corona ta ƙara ma yanayin ƙasashe tattalin arzikin ƙasashe ya zama ya gurbata ya shiga wani yanayi sosai To ta kai ga shi ya amshi mulki dinnan nan a cikin yanayi gaskiya na tabarbarewar arzikin ƙasa a kenya din da rashin tabbar da tsadar rayuwa din kwarai da gaske to wannan shi ya ƙara rikirkita mashi yanayi kuma ya zama na 'yan adawa ɗin ba su bari a hakika an zo an haɗa gwiwa don ƙasa ta ci gaba ba sosai ya zama na suna zargin na tunzura magoya bayan su don kawo yanayi na rudani da tarzoma din nan. To, Dokta, wannan zanga-zanga ne ba kawai a Naroba aka yi wato babban birnin ƙasar Kenya ba. har ma akwai wasu garuruwa da aka har ma an ce an samu wato asarar rayuka a cikin wannan zanga-zanga waye zai iya fitowa ne haka mutum ɗaya ko biyu haka ko wani hukunci za a yi ne in dakatar da wannan saboda idan aka bar ban fa abin zai ci gaba su abin sha'awa gaskiya a ƙasar kenya yanayin aka samu irin wannan yanayin wato su 'yan siyasar gaskiya in suka haɗa ƙarfi ya zama na sun fito aka gan su tare kuma suka roƙi al'umma musamman matasa ɗin masu tarzoma gaskiya yanayin yakan canza al'amura sukan lafa don haka in 'yan siyasa suka hito ya zama na sun haɗa ƙarfi suka roƙi al'umma na zaman lafiya ɗin to gaskiya wannan yakan kawo karsashi na kwantar da hankali sosai a kenya fiye da sauran ƙasashe to dokta kace suka haɗa kai kasan wannan karan fa ko ba komai dai an yi wa horikin ya tabanna ana ganin wato zai daure haka ya haife wancan banan da aka masa ya zo ya haɗin kai saboda kawo sokin wannan lamari? Ito eh a gaskiya a siyasar Kenya su shi Uhuru Kenyatta ko kuma wato family nasu suna da ƙarfi sosai kuma suna da ƙarfin faɗa a ji in dai ta zo ga siyasa. haka in ya zama na sun samu satanci da gwamnati ya zama na za a biya shi barnar da aka shi to ina tabbatarwa zai iya haɗa kai da gwamnati don a samu kwanciyar hankali. To, Dokta yanzu da alama dai wannan wato zanga-zanga wato kowa yana yi ne. Eh, idan gwamnati ta da wasu suka yi zanga-zanga aka kowana na 'yan hamayya su kuma 'yan hamayya suna sake ɗaukar nauyin wasu mutane a basu kuɗi ko kuma dai wasu dai masu yan a kashe kowa rasa a sake yin wata zanga-zangan ya kai gani abin zai kasance ne a nan gaba a gaskiya da yake su 'yan siyasa da shugabanni na gwamnati sukan a kawo wani yanayi na rudani kuma in suka ga hadarin abun zai cinye kowa sukan samo hanyoyi na maslaha ina ganin karshe dole haka za su a wannan yanayi da ya kai a kasar kenya to dokta akwai batun wani bayani da wani shugaban masarin jayayi a cikin majalisa wanda ana ganin kamar shi ne haifar da wannan wato zanga-zanga ana ganin kamar za a iya taka masa birki? ito eh a gaskiya ganin haɗarin ganin haɗarin abun na san wato dole ya zama su mahukunta da 'yan adawa kansu su haɗa kai ya zama sun ladabtar da duk wanda zai kuso da irin wannan abu mai haɗarin gaske. to dokta yanzu kashin najeriya saura kirista ba da wato a ratsar da sabon shugaban kasa wanda ne najeriya za ta koya ga wani abin da ke faruwa a kasan kenya ito eh a najeriya gaskiya akwai darussa sosai da za su rika koya daga wa'annan kasashe saboda ita kamar kenya ƙasa ce wadda ta daɗe ba a ma taɓa mulkin soja ba don haka yawancin ƙasashen afirka suna da abin da za su koya da abubuwan da ke faruwa a kenya don aka samu yanayi na rudani sosai kaga kamar a mulkin zai kukuce ya koma hannun soja amma 'yan siyasan sun san yadda suke yi su gyara komi ya dawo gaba da tafiya a tafarkin demokaradiyya. ta masu sauraro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu dr jafar lawal dabai masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya ta fasaha ta kaduna najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon ya zub da tsamiyar kura. kuma ga shirin nan na mu koyi farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahirrahmanirrahim rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha bakwai idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattauna ta gudana dangane da gwarazan iraniyawa da suka taka muhimmin rawa ta fuskacin motsa jiki da kuma wasannin hawan dutse da dai sauransu a yau kuma za a ji tattauna tsakanin muhammad ramin dangane da wasu daga cikin gwarazan iraniyawa din bayan da muhammad ya buƙaci ƙarin bayani dangane da gulam raza tahti wanda ɗaya ne daga cikin masu matsa jike na iraniyawa da suka yi fice da kuma furyaye vali wanda shi ma ɗaya ne daga cikin gwarazan iraniyawa a kasance tare da mu bayan an saurari waɗannan kalmomi. گفتی؟ کی کپدی پهلوان گرزن گرزه قهرمان گرزو که دا او که بود شی وننی کشتیگیر دن کوکوا المپیک wasannin motsa jiki. U shirkat kard. Shi ya halarta. Salha. Shekaru. Hezaro no Dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu. Hezaro no Dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shida. 1960 dubu ɗaya قهرمانان گرازه جهان دنیا مسابقه گسه مسابقه ها جمع گسه مدال سرکر بنگرمه او گرفت شی یا کربا چرا؟ سبود می شما می میگویید کو کنا پدن او کمک کرد شی یای تیمکو او کمک می کرد شی یا کسان چه یا نایین تیمکو همه دوکا مردم متنی آنها می گفتند سو سنا فدن جهان پهلوان گرزن دنیا آنها دوست دارند سو سنا سن بو این زهرا قویان بو این زهرا وقتی ون لوکچی نزدیک کسا قزوین گرن قزوین زلزله گرگیزر قسا آن آمد یازو آنجا چند او رفت شی یا اعتقاد اعتقاد چیوه از نظر اعتقادی اما هنگا تا ایمانی فرد متون مؤمن مؤمنی او مؤمن بود shi ya kasance ne. Hukumat Hukuma Setamkar Mai zalunci Pahlavi Ta pahlaviyawa U mukhalafat mi Shi ya kasance yana saɓawa. Besiyor. Da yawa. داستان جالب لبری میگه تروه من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی اینا انسانی درباره دنگنده چیزهایی ابوبوه Tuma da la bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi da za mu amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma Ramin waɗanda suke kallon wasanni ta hanyar talabijin suna kuma tattaunawa dangane da gwarazan Iraniyawa ga tattaunawar a cikin harshen farasanci. gufti tahti ham مثل پوریای ولی پهلوان است. تختی که بود؟ غلامرضا تختی یک کشتیگیر بود. او در سه المپیک شرکت کرد. او در چه سالهایی در المپیک شرکت کرد؟ در سالهای 1952 1956 و 1960 پس او از قهرمانان جهان بود بله او در مسابقه های مختلف مدال گرفت چرا به تختی پهلوان میگویید؟ تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان بود و به همه کمک می کرد. مردم ایران به او جهان پهلوان می گفتند. پس پهلوانها مردم را دوست دارند و مردم نیز پهلوانها را بله وقتی در بوین زهرا در نزدیکی قزوین زلزله آمد تختی به آنجا رفت و به مردم کمک کرد تختی از نظر اعتقادی چگونه بود؟ او فردی مؤمن بود و با حکومت ستمکار پهلوی مخالفت می کرد. داستان پهلوانان ایرانی بسیار جالب است. دوست دارم درباره حسین رضازاده هم چیزهایی بدانم. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana sai kuma ƙara sauraronta tare cikin تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان است تختی که بود؟ کی کچه تختی کمان پوریای ولی گرزونی ونی تختی قلام تختی یک کشتیگیر بود او در سه المپیک شرکت کرد غلام رزا تختی ونی دن شی یا halarci wasannin motsa jiki na المپیک guda اوکو او در چه سالهایی در المپیک شرکت کرد؟ شی او دنه شکرونه یا هلرچی واسنن موز جکی المپیک در سالهای 1952 1956 و 1960 a shekarun 1952 da shekarun 1956 da 1960 هجرا شمسیه پس او از قهرمانان جهان بود کنن شی یه دگه چکن گرازه ندونیه بله او در مسابقه های مختلف مدال گرفت ای شی یا کربی سرکر یبو گاسا دبن دبن چرا به تختی پهلوان میگویید؟ میسن یا اکه چه ما تختی گرزو؟ تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان بود و به همه کمک می کرد. مردم ایران به او جهان پهلوان می گفتند. تختی شیما کمر پوریای ولی یا کسانچه گرزو ینا تیمکون متانی متانن ایران سنا چه مسا گرزن دونیه پس پهلوانها مردم را دوست دارند و مردم نیز پهلوانها را کنن گرازا سنا سم متانه هکنن سوما متانه سنا سن تختی از نظر اعتقادی چگونه بود؟ تا ایمانی یا تختی یکسن کسنچه او فردی مؤمن بود و با حکومت ستمکار پهلوی مخالفت می کرد. شی یا چه مچون نه مومونی ینا ین پیتو نا پیتو گمنتی میزالین چی تا پهلوی آوا. داستان پهلوانان ایرانی بسیار جالب است. دوست دارم درباره حسین رضازاده هم چیزهایی بدانم. labari dangane da gwarazan Iraniyawa yana da ƙayatarwa sosai. Ina so in san wani abu dangane da tarihin Hussein Rezazadeh. To madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wasu daga cikin gwaraza da aka yi a iran waɗanda suka taka gagarumin rawa ta fuskacin wasanni na motsa jiki waɗanda suka ɗaukaka sunan ƙasar ta wannan ɓangare musamman wasanni na kokowa da kuma sun kasance suna taimaka ma mutane a ɓangare guda duk abin da suka mallaka wanda hakan ya ba su farin jini kuma sunan sai wazo har inda yau take a ƙasar ta iran kamar yadda kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke tashe ta ɓangaren motsa jiki da suke suna a duniya shine hussein razade idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a wani sabon darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a mu a shiri na gaba. to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za iya gabatar muku a wannan fotowa da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.